tsaka mai wuya. barkan barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau da Allah yake nuna mana lokacin kammala muhawarar 'yan siyasa na na Nijar guda biyu wato Dudu Muhammadu da Asumana Muhammadu kan mulkin shekaru bakwai na shugaban kasar mai ci yanzu Muhammadu Isu za mu karkare da duba batutuwa da dama da suka hada da zargin da jam'iyyun siyasa suke yi wa junansu dangane da jefa kasar a cikin rikicin boko haram da kuma wani zargin na cewa shugabannin Nijar din sun yi wa iyalin marigayi shugaban libya muammar gaddafi budurci to amma bari mu fara da makomar su kansu jam'iyyun adawar a zaɓuɓɓuka na gaba masu zuwa a Nijar din haji dudu eh, zaɓe na kan kamawa Eh, gashi babu wakilcin ku a bangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta. Ba ka ganin watakila idan aka tafi a haka jirgi zai ta barku a tasha? An lago kyautar ranar haihuwa. Wato tun daga sayan dafi aka zo wannan lagmar. Sun nuna cewa suna da majority assembly mai amfanin wannan zauren taron da ake zama idan akwai rigimar siyasa a ƙasar Nijar a zauna a sulhunta a tattauna. Tun daga lokacin nan. Tun lokacin nan so da su suke da ƙarfin mulki kuma waɗannan duka jam'iyyu masu rigingimu a bayan wannan mun gaya musu za ta same su saboda ba su san kayo wannan abin da waɗannan mutanen ba su asmana suka tattara kansu ba ai so ne ake a tattara mulki kal a bar shi ba komai bane mulki ne ba a so a bari ta hanyar gaskiya ta hanyar demokradiyya ta hanyar talaka zai zaɓi wanda yake so shine kaga an kunno duka wannan rikicin rikicin ai bai kare ba tuna akwai sauran rigingimu a baya yanda bayya sun faɗi cewa akwai baraka babbar baraka ce a cikin su saboda mutane ba sai su kai da Kano ba ko kawo su mutane suna da yanci yadda ne suka ku roƙe su zo su goya muku baya ku yi maja ku samu a yi mulki a ƙasar nan saboda ƙasar nan ta zauna lafiya ku samu majority comfortable haka kuka yi to yanzu mutane sai gane kuna cin amana su a cikin tafiya kuna so ku mai da shanun ware kan kun fi son kanku da ƙasar nan da su da azumna a yi tattauna don haka mutane ba za su yarda da wannan ba dan uwana eh, isuhu ba za su taba yadda ba ni na san haka zai tabbata kuma mun faɗi haka nan tun kahin haka ta tabbata mun san duk yadda ka bi su asmana to sai ka rabu da su yanzu za ku da ba dan kuma saboda ina zuwa za mu ci gaba da hukunci sai ran da ta gaskiya ta tabbata kuma wannan gaskiya ranar za ta tabbata amma ba ku lokaci na tafiya lokaci bai tafiya lokaci a lokaci kayan Allah ne ai yanzu da suka shekara bakwai mutuwa muka yi ba muna raye ba kusa shekara takwas muka yi mu yan yan RDR da yan Sadiq din muna RDR canji na muna adawa kadan shekara takwas don haka mutuwa muka yi abu guda ne eh, su nake so in ga maka wato ina so yan Niger wataƙila mutanen mutanen Nijar mun wa Allah laihi sai mu koma ga Allah ya kawo mana irin wannan shugabanni wanda busa tausayin talakawa don haka kenan ya kamata dan Nijar ya koma masallaci ya roƙi Allah gafara ubangiji da ya kawo musu irin wannan shugabanni wanda ba taɓa gani ba don haka kenan wannan duk magana da muke yi kaga ai yana dariya bai ce mishi komi talaka Nijar ya wanda yunwa ya kwanda yunwa shi dai dutsen cikin ruwa ne asmana babu da bashi mutum ne wanda eh babu bashi tunda kai ka gaya mini asmana kace kana da sefa na wuri na gurin miliyan 500 tunda ku dauki tunda ku mulkin ma da farko ma kai gaya mani wannan wanda ya faɗi wannan yanzu hmm. saboda Allah ina ruwan shi da wahalar talaka ina ruwan shi da ruwa ka gani yi zancen ta yan wara hula su suna da suna da hula ka gani ko suna da farar hula suna da farar hula a lokacin su kansu a cikin gwamnatin nan suna da farar hula shekarun jan lokokon nan da shi muka yi ba farar hula ta su ce ya ce mana wajen can farar hula da yan siyasa su aka gamu mu za a rirewa akuya da fatar kura da haka kenan abin da ke so in ga maka cewa wai bamu san ba kuɗi miliyan ɗari biyar Allah sa kar in wayi gari in zane talakan ƙasar nan ina kasa in kasa da asmana me ka sai da ka samu miliyan 500 a shekara guda na mulki lokacin da kuka kuma yanzu ka gwada mu wani kasuwanci asma ne ke wai bai san ba kasuwancin da asma ne ke yi wannan kasuwanci zai bashi 500 miliyan 500 na sefa ka sana wani da haka kenan abin da ke so da hankalin ka gane abin da ke so da hankalin wallahi ba da kuɗi na sata ne saboda ina san in ga inda kuɗi na haram ne san su ba mutane isu idan kuɗi na haram ne mu ba mu san ba kuɗi na haram kuma da kuɗi na haram muke so da mun zo mun gama haɗin gwiwa da kuɗi na haram muke so to da mun zo mun yi haɗin gwiwa yo ai boko haram din nan da ta zo babu wanda ya zagi boko haram ku kawo babu wanda taba ku kaga bannar kenan muna zumne lahiya suka jawo boko haram ku rashin adalcin ku da kenan abin da nake so ku da samu ga wato magana ta magana ta ta ƙarshe ku murna magana ta da ƙarshe ina so ina so in cewa mm. talakawan ƙasar nan mm. su ci gaba da istighfari su ci gaba da manzon Allah salati da hailala saboda mu wa Allah kuskure mai girma Allah ya dauko wannan shugabanni ya kawo mana wanda ba ruwansu da mu wanda ba ruwansu dalaka wanda ba ruwansu da abin da ke faruwa bayan muna kwaikwayo su karatu a ƙasar Nijar din an ko suna karatu sai na Umar ba haka bai kaka saban ba haka sai na Umar yake ba kenan ƴaƴan su bussa karatu yau na ga maka shugaban ƙasa karatu ƴaƴan su a nan ƙasar su wannan ruwa da finance din talaka ne za a matsa talaka ya biya su hawa jirgi suna zuwa sararin su bahana ba abin da ya sha musu kai talaka ya biya wannan luwa da finance din ƴaƴan su je makaranta su a dauke wani su ƴaƴan su da ƴaƴan su da yawnin lafiyar su da yawnin duka rayuwar su akan talaka take to da za su saurara talaka kasan nan da maganar dan ah, tsohon shugaban kasar Libya Sadiq Gaddafi wanda ya zargi gwamnatin Nijar da sayar da shi da makudan kuɗaɗe Alhaji Usman da ke zan fara ai wannan zance na shirme ne wanda bai shi da amfani ma wanda za ka saurare ga wani mahaukaci in ba mahaukaci ba yaya ya san an sai da shi <laughs> wane ne ya ce yana da hujjoji haba zan ce da na shirme ni ce maka yaro ne da zo ƙasan nan kowa ya sani gwamnati nan ta tarbe shi hannu biyu sannan jam'iyyar pendes a lokacin da baban shi yake ciki yake da rai tana da hulɗa kud da da baban wannan yaro da kadafi muna da hulɗa mai kyau da sunan jam'iyyar pendas tarayya da jam'iyyar da ke mulki a libya ka lura saboda haka na gaya maka shugaban ƙasa isu muhammadu shine na farko daga cikin ya sai shugabannin ya sai jis ya zo iko da ya ce mana saru Kasu kashe kadafi ka a kai ma kadafi hari in an kashe kadafi an kawo tashin hankali da jihadis da duk ƙungiyoyin ta'adda na duniya za su tattaru can don su kawo tashin hankali a cikin ƙasar samu ba su sauran shugaban ƙasa isu muhammadu ba ai kaga daga baya nasaru sun ce isu muhammadu ya yi gaskiya an yi tafaki abin da gai ya yi gaskiya haka isu yake saboda haka yaro da muka karɓe shi a nan nijar mun zo an karɓi ɗan gudun hijira amma in ya zo ya binci kuma daga baya ya shiga hulɗa da waɗanda ke kai ma ƙasa gwamnatin Libya hari, mu tsakaninmu na ƙasa da ƙasa, tsakanin ƙasaisan duniya hulɗa wadda a convention da an ka shirya, dole ne mu hannun tashi a hannun gwamnati don saboda abubuwan shi ba ɓoye ba ne an same shi ta huskar waya da ta huskar eh, me mashi satellite yana hulɗa da waɗancan mutanen da ke kai ma gwamnati hari. Wannan shine dalilan dalilan da aka yi yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da gwamnatin Libya aka hannun tashi a gwamnatin Libya don su yi mai tambayoyi. Na gode. Wannan shine zance. Ah, Haji Dudu, eh, me za ka ce game da wannan sabon batu na tsohon tsohon shugaban kasar libya sadi kadafi eh, ni ma na su yi shi kaman eh, yadda ka yi shi a kafofin watsa labaru wato labari ne wannan shi kamar da ku ji shi eh, na sani wani lokaci sadi kadafi ya zama a nijar kuma lokaci an tattara shi an maida shi ƙasarsu inda aka mashi ukuba da azaba abin da ya biyo baya ai da waɗanda suka maido shi da wanda suka maida su suka sani na gode haji dudu to jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na tsaka mai wuya kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai haja asumana muhammadu mamba a ƙawancen jam'in da ke miliki da ake kira mrn akwai kuma haji dudu rahama mamba a ƙawancen 'yan adawa da ake kira frddr a madadinsu da nasiru tankare da haɗa mana sauti ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a gashe ku sannu da ake Yusuf Abdullahi da John ragamar wannan muhawara. Ranar wato Allah ya kai mu Najeriya za mu koma kuma abocin Yakubu. To ga makwabtanmu ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai daɗi sai a unguwa. Shin haka abin yake a jihar Filato? So ake a ce ana ba su abin da ya fi namu ne? haka abin yake a jihar gombe so ake a ce abin nasu daban da namu ne haka ake a jihar yobe ko haka ake a jihar jigawa wallahi akwai gyara wannan shine magana ta gaskiya wajibi ne mu yadda shi ya sani wannan gwamnati a cikin irin badakala da take ya san cases inda suke gaban hukumar efcc ya sani ya san yadda aka yi lokacin da aka cire wani kuɗi sama da naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida da sunan wani bature ya sani ya san wannan kes na a efcc ina mamakin in ga shi na aminu tukur wallahi yana magana akan dogara kamar yadda kai kace kayi ma ka bar shi sabila da wa'insu bukatunka mu haka muka yi don a'a wa'insu bukatunka da tunda ba qur'ani bane ko hadisi kada ji ko shine nima ina mamaki kuma duk mutane a tafa wa kwalewa kwagoron da kuma baucin nan billahi lazi la ilaha illa huwa kaji na maka rantsuwa na kafara mamakin malam aminu tukur suke na yanda yanzu yake magana kan dogara yakubu dogara To muna fata za ku tsamaya zuwan wannan muhawarar don ita ma dai mai zafi ce da za ta zo muku daga ranar talata mai zuwa insha Allah. yanzu kan muna godiya tare da yin bankwana ga bakinmu na Nijar wato Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma musamman shi wakilin namu a can Yamai wato Yusuf Abdullahi wanda ya jagoranci wannan muhawarar da suka yi kwanaki suna yi mun gode musu kuma yanzu amadadin su duka ni ne Ali mustafa Sokoto a Washington DC mun bar ku lafiya